Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Sibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel wani babban jami'in kungiyar gwagwame islama ta hamas usama hamdan ya faɗa jiya asabar cewa babu wani ci gaba da ake samu a tattauna tsagaita wuta da isra'ila kan yakin gaza har yanzu kungiyar falastina a shirye take ta mutunta duk wata shawarar tsagaita wuta da za ta kawo ƙarshen yakin in ji hamdan a wani taron manema labarai a beirut yunkurin masu shiga tsakanin larabawa da amurka ke mara baya ya gaza cin yarjejeniyar tsagaita wuta hamas ta ce dole ne duk wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin da kuma janyewar isra'ila da gaza yayin da isra'ila ta ce ta ta amince da tsagaita wuta na wucin gadi har sai an kawar da hamas da ke mulkin gaza tun shekarar dubu biyu da bakwai. hamdan ya kuma zargi amurka da matsawa hamas lamba ta amince da sharaɗin isra'ila A ɗaya bangaren kuma jiya Asabar Iran ta gargaɗin cewa dukkanin masu adawa ƙungiyoyin Iran da ƙawayenta na yankin za su fuskanci Isra'ila idan ta kai hari Labanan. Kalaman na tawagar jami'in Iran a birnin New York na zuwa ne da fargabar barkewar yakin yanki da ya shafi Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan da ke samun goyon bayan Iran. Bangarorin biyu dai na ci gaba da musayar wuta a kullum tun bayan da aka fara yakin Gaza. Irin wannan musayar ya yi ta kamari a wannan watan tare da kalaman ganganci daga bangarorin biyu. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta amince da shirin kai hare-haren Labanan, lamarin da ya sa kungiyar Hezbollah ta mayar da martani da cewa babu wani daga cikin Isra'ila da zai tsira a cikin wani ƙazamar rikici. A cikin wani sako da ta wallafa a dandalin sada zumunta na X, tawaga Iran ta ce tana kallon farfaganda gwamnatin Yahuda matsayin yaƙi na tunani akan yunkurin kai hari a Labanan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya asabar ne shugabannin jam'iyyar alternative na jamus mai tsauran ra'ayi suka bada rahoton karuwar yawan mambobi tare da lasar takobin karfafa nasarar jam'iyyar ta samu a zaben majalisar dokokin turai yayin da suke sa ran samun nasara a kudin jihohi uku a gabashi a wannan shekarar jam'iyyar afd ta tsallake zuwa matsayi na biyu a zaɓukan da aka gudanar a faɗin ƙasar a shekarar ta gabata sakamakon nuna ɓacin rai game da rigingimin ƙawance na shugabar gwamnati olaf school da nuna damuwa kan ci gaban tattalin arziki mafi girma a turai da kuma nuna damuwa ga tasirin yakin Ukraine. Yayin da jerin barkaloli da zanga-zangar adawa da tsatsauran ra'ayi ke kawo cikas ga goyon bayan AFD a 'yan watannin baya-bayan nan. Jam'iyyar masu kishin kasa ta Euroskeptic ta zo ta bi da kashi goma sha biyar dugu tara cikin ɗari a kwaɗe wanda aka kaɗa na turai a wannan watan. A gaban jam'iyyu uku na ƙawancen Scove. daga ƙarshe ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar iran ta sanar jiya asabar cewa babu ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa da gwamnatin iran ta gabatar da shi da ya sami isassun ƙuri'un da ake bukata 'yan takara biyu da suka fi samun ƙuri'u mas'ud fazakiyan da sahid jalili za su tsallake zuwa zagaye na biyu a ranar juma'a mai zuwa yawan fitowar jama'a duk faɗin ƙasar kamar yadda bayanan da aka yi jayayya suka rawaito ya kai kashi arba'in cikin ɗari wanda ke nuna mafi ƙaranci fitowar jama'a a tarihin jamhuriyar musulunci sama da ƙuri'u miliyan 24 ne aka kaɗa a zaben na mai gurbin marigayi shugaba ibrahim rezi fazakiyan ya lashe kashi 42.4 cikin ɗari na ƙuri'un yayin da jalili ya samu kashi 38.6 cikin 100 a cewar hukumar zaben iran labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da yan mata kan gudun Shiva. Shin kun taɓa faɗawa cikin wani yanayi sakamakon yi muku kage, ƙarya, ɓatanci ko kalaman kiyayya a shafukan sada zumunta kamar su X, Instagram ko Facebook. To shirin matasa a duniyar gizo na wannan makon ya kawo muku bayanai akan irin matakan da za ku iya ɗauka idan kuka faɗa ko ƙara faɗawa cikin wani yanayi sakamakon ayyukan masu rashin da'a a shafukan intanet. Kusan kullum idan aka shiga dandalin sada zumunta akwai wani labari mara tushe ko zage-zage tsakanin matasa bayan wallafa rubutu ko faifai da dai sauransu. A bisa bayanan yanar gizo, dandalin X wanda aka fi sani da Twitter a shekarun baya na ɗaya daga cikin shafukan sada zumunta da suka yi ƙaurin suna wajen wallafa rubutun cin zarafi matsalar da ya kara kamari bayan fito da tsarin samun kuɗi da attajirin ɗan kasuwa da ya mallaki kamfanin a shekarar 2022 wato Elon Musk ya yi wanda ya baiwa masu amfani damar samun kuɗaɗen shiga a bisa yawan masu ma'amala da shafukansu ko yin tsokaci lokaci da abin da mutum ya wallafa wato impressions a turanci. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wani mai yawan amfani da shafukan sada zumunta ya mana bayani akan yanayin da ya taɓa fadawa bayan yin tsokaci akan galabar da wasu sojojin Najeriya suka yi akan wasu 'yan bindiga a yankin kudancin Najeriya. Assalamu alaikum na Abubakar Muhammad wanda aka fi sani da Abuja. To zage-zage a social media ko kuma faɗa mutum magana da bai dace ba a sabon abu bane a wurin mu especially mu da muka shiga siyasa sannan kuma yadda sunayen mu da muke amfani da shi a kafafun watsa labarai na zamani gaskiya an sa bai man amma dai na kwana-kwanan nan zan iya tunawa shine akwai lokaci da aka yi magana cewa sojoji sun kashe yan bindiga a kudu to na je ina ta yaban su sojoji abin da suka yi sai yan kudu suka yi ca kaina na ganin cewa me yasa sojojin ba su je sun kashe yan boko haram da suke nan arewa ba kuma ni na zo ina yaban sojoji dan sun kashe yan bindiga bindiga kudancin kasar nan su wannan sai nuna man cewa abin gashi a fili ka tabbatar da cewa wannan abin da aka yi ba daidai ba ne kuma su a wurin su tun yan wurin su ne aka kashe sai suna ganin cewa sojoji bai kamata su ba da karfi a wurin su ba ya kamata su ba da karfi a inda yan boko haram suke ne in ka kwamitin mutanen gudun nan ta ce ga cewa sun yi ciha a kai na wani ya ce ma a yi ban da ilimi wani ya ce dama mu jahilci ne kan mu ne ya ce a yi ba mu san abin da muke ba so ba abin da ba za ka gani ba Allah da ya kara haɗa kawo al'aunin kasan nan. To baya ga sauraron bayanin Malam Abubakar bari mu ji ta bakin lauya wanda ya yi fice a dandalin sada zumunta a bisa faɗakarwa da ya saba yi ga matasa wanda ya ce. Sunana Khalifa Muhammad bin Yahya Esquire lauya ne mai zaman kansa. Dangane da wannan tambaya da aka yi min game da abin da ya shafi zagin mutane ko cin zarafin mutane a kafafen sadarwa yana da kyau al'umma ga baki ɗaya mu hankalta sannan mu san matsayin abin da muke yi a social media. To da farko dai mu sani dokan najeriya ya ba da dama a kundin tsarin mulkin mu kowa yana da dama tunda demokradiyya muke ya faɗa abin da yake so ino idan abu bai mai daɗi ba ya faɗa kowa yana da wannan yancin to amma mu sani yancin da muke da shi a dokan najeriya bai yadda mu ci zarafin wani mu zage shi ko mu ci mutuncin shi ba akwai doka da ake kiran shi law of defamation wannan doka yana aiki ne duk sanda mutum ya yi wani furuci wanda zai ci mutuncin wani sawa'un mutum ya sanya shi a kafafen sadarwa ne ko ko a'a ya sanya shi a jarida ne ko a fitowa ma ya yi a kafafen sadarwa shi da kanshi yake wannan magana to idan har wannan magana da mutum ya na farko an tabbatar cewa ba gaskiya ba ne ko ko aka tabbatar cewa wannan magana da ya yi zai ci mutuncin mutum zai sa mutane su daina ganin daraja da kimar wannan wanda aka yi wannan magana a kan shi to wannan wanda aka yi wa yana iya ɗaukar kara Na'am Malam Khalifa ka yi mana bayani akan ɗaukar matakin shari'a. Ɗaukar kara matakai biyu ne akwai criminal akwai kuma civil civil shine tsakanin kai da wanda ya ci zarafin naka zaka iya kai shi kotu sannan zaka iya ka nemi haƙƙinka na farko kana iya kai proven cewa wannan maganan da yayi ya ci mutuncinka kana iya kai claiming kudade masu dama sannan shi kuma dama in aka ce abu criminal offense ne to laifi ne tsakaninka da ƙasa gabaki daya wanda za a iya kai ka gidan yari so akwai cyber crime act da muke da shi a Najeriya wanda shine yake regulating abun da zaka iya faɗa a cyber space so misali idan kana social media kana facebook twitter ko ma me kake yi da kafafen sadarwa sai ka zo kai wani furuci wadda ka tozarta wani ka ci mutuncin wani to wannan laifi ne wanda zai iya kai ka haka yi shekara a gidan kurkuku sannan kuma akwai tara wanda yake kai so ya zama wajibi mutane mu hankalta mu kiyaye dokoki suna nan waɗanda za su iya samu mu shiga matsala abin da ya fi kamata shine kowa ya tsaftace kalaman shi demokradiya muke yi zaka faɗa albarkacin bakinka to amma fa ka sani yadda kake da dama ka faɗa abin da ke zuciyanka to shi kuma wani shi ma fa yana da dama yana da inda doka ta kare mai haƙƙin shi. Matsalar cin zarafi ko zagi a dandalin sada zumunta abu ne da ya zama ruwan dare tsakanin al'umma musamman ma matasa a bisa wannan ɗabi'ar da mun ji ta bakin masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo wanda ya ce. Wato rashin kunya da lalacewar tarbiyya da da'a wanda kuma ba daidai ne da al'adunmu ba. Sashi na 21 na tsarin mulkin Najeriya ya ce mu mutane ne wanda muka ginu akan al'ada da kuma girmama na gaba da kuma girmama mutuncin yan uwanmu. Hasali ma akan haka ne tsarin mulkin Najeriya sashe na 34 da ya magana mutum na da daraja yana bukata a mutunta shi. Akwai akwai tanaje-tanaje dai tun daga sashe na 33 har zuwa na 44 wanda aka yi na mutum yana da dama ya kulli ra'ayin shi yana da dama ya yi shiru to sai ya kasance mun samu hauhawa na yadda matasa suke keta haƙƙin mutane saboda kawai suna da yancin da za su faɗi abin da suka ga dama to wannan yancin faɗin abun da ka ga dama a lokacin da ka shiga cikin hurumin wani to wannan yancin naka ya zama maka jidali kuma dole ne dan mutum ya nemi haƙƙin shi akwai matakai daban-daban da zai iya bi inda yake zai samu sa'ida to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu za mu koma ga barista mai nasara ya ba da misali akan keta yancin wani. Idan aka karya maka waɗansu mutuncin ka kana iya ɗauka shi ta matakin salama wato civil mata kana iya kuma ɗauka shi ta matakin criminal wato abu wanda ya shafi laifin ƙasa babba. Wanda ya shafi laifin ƙasa babba idan kana so hukuma ta ɗauka maka mataki to kai wannan rahoto ɗin ga rundunar 'yan sanda ko kuma ka kai wannan rahoto ɗin ga rundunar rundunonin tsaro daban-daban da muke da su kamar misali kana iya ka kai wannan abu ga hukumar dss kana iya ka kai wannan abu ga hukumar 'yan sanda na kasa da har irin su icpc suna da hurumi akan wannan ya danganta ga yanayin irin bata maka suna da aka yi ko kuma kai da kanka ma ka shiga da kara a babbar kotu ta tarayya kana neman diya wato federal high court wadda da hurumi na sashi na 44 45 da 46 na tsarin mulkin najeriya kana da dama da zaka bi duk waɗannan guda biyu din bayan nan kuma a duk lokacin da ya kasance irin wannan abu ya taso mutum kawai ya zo yana cin mutuncin ka haka hatta manhajar da ya amfani da ita wannan kamfanin kana da damar da su ma za ka sanya a gurfanar da su ko kuma ka gurfanar da su ko kuma ka sa hukuma ta gurfanar da su a neman makadiya mai tsoka akan irin ka da aka keta akan wannan abun nan sai dai duk da akwai doka wasu matasan ba su gaddara ba wajen aikata cin mutunci ko zagi a shafukan sada zumunta shin za mu iya ce doka ta yi sanyi ne barista doka ba ta taba yin sanyi yi ba akwai cyber crimes and miscellaneous offenses act wanda doka ce mai karfi ta yi tanaje-tanajen hukunci daban-daban na irin laifuka da za a iya a akan wannan wuri bayan nan akwai anti-terrorism act domin duk wani abu da za ka yi wanda zai girgiza mutum ya firgita shi in ka yi wannan abu shi kan shi aiki ne na ta'addanci duka akwai hukumomi daban-daban waɗanda suke da alhakin waɗannan abubuwa akwai kuma laifuka daban-daban wanda in aka kama mutum da irin waɗannan abu tun daga laifin a kira mutum a bashi gwale-gwale misali har yanzu laifin hukuncin ɗaurin rai da rai duk akwai. Barista ina ga batun biyan diya ga wanda aka ci wa zarafi akan intanet. Akwai tanaje-tanaje na kuɗi daban-daban wannan ya danganta ga daraja ka ga al'umma da kiman ka da girman ka da kuma sunan da ka riga ka gina a shekarun da ka yi da kuma sunan zuri'a ku da yan uwanku da asalin ka duk waɗannan abubuwa kana iya amfani da su a tattara su ne zai iya zama mudu wanda zai nuna nauyin iya diyya da za a nemo maka ko kuma nauyin irin hukuncin da za a yi ma duk wani wanda yake yana abin nan to sako-sako da mutane ke yi ba su neman hakkin su shine abun da ke haɓaka irin wannan ta'asa da ake cikin al'umma abu ne mai kyau mutane a ba su karfin gwiwa su rika neman hakkin su ko ba don komai ba don ya zama izina mutane da ke da sha'awar ci gaba da irin waɗannan su daina yi saboda an ce gane ga wani ya ishi wani tsoron Allah dan Najeriya sai da wuta a rika ba su hukunci mai tsanani a rika ba su abubuwan da ya kamata wanda yake zai iya dawo da su cikin hankali sannan za su daina irin waɗannan abubuwa musamman ma matasan mu. muna godiya to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin mu da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni halima abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. To madalla yanzu kuma sai muhimmancin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkan barkanku da warhaka. ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. ¿Cuál da ke kawo amai da gudawa cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da ke shiga cikin hanji kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki a wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba rahotanni daga hukumar kare yaduwar cutuka ta najeriya ncdc sun tabbatar da bullar cutar kwalara a jihohi 31 a faɗin ƙasar hukumar ta tabbatar da mutuwar mutum 53 ana kuma zargin mutum dubu 1528 ne ne suka kamu da cutar. Tun a watan Janairun shekarar nan ne dai hukumar take ta kokarin shawo kan cutar a jihohin Zamfara Abia Cross River Bauchi Delta Katsina Imo Nasarawa da Legas. Sai dai cutar ta zama abin damuwa a kwanan nan da ta fara zama annoba inda rahotanni suke nuna cewa ta kunno kai ne a karamar hukumar Itiyosa na jihar Legas sakamakon shan kunun aya da ake zargin ba a tsabtace shi ba. Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima a jihar Bauchi ya yi mana cikakken bayani game da cutar. Cutar kwalara cuta ce ne wanda bacterial infection mai suna na Vibrio cholerae yake iya causing inshi wato yake iya janyowa wannan cutar wanda kuma a bincike ya nuna ya tabbatar da cewa kuma is highly contagious yana sauri da kuma saukin aukuwa da mutane da yawa yayin da ya kasance mutum ɗaya na da shi gobe za ka ji mutum goma sun kamu daga mutum goma sai dawo mutum arba'in daga mutum arba'in sai dawo mutum ɗari daga ɗari sai dawo ɗari uku haka kuma yana yawan miƙewa kuma continuously yake yi shi dai cutar cholera dai is a food and water borne disease wato ana akuwa da shi ne yayin da mutum ya ci ko kuma ya sha wani abu so kenan cuta ne wanda ba ana samun ta ba a iska ko kuma a ce mutum ya shawa ko kuma mutum ya yi tari ko kuma mutum ya yi hamma ko kuma mutum ya sa kayan wani ko kuma injinin mai wannan cuta ya taba wani a'a ba duk hanyoyin da ake samun shi ba kenan ana samun shi ne yayin da aka samu feco oral route of transmission wato yayin da ya kasance cewa mai wannan cutan ya zo ya ci ko kuma ya sha wani abin wanda yake dauke da wannan cutan wato bayan gida kenan ma musamman bayan gidan mutumin da yake da wannan cutan so mutum ne wanda ya kasance ya ja bayan gida musamman a guri wanda ya kasance a bude sai kuda ya zo ya haukan wannan bayan gidan sai zo kuma ya bazu ya shiga cikin abincin da mutum yake ci abincin da nake ci abincin da take ci haka ma kuma ruwan da muke sha ko kuma duk wani abin da zai iya shiga bakin mu to mu kuma mun saba cin wannan abincin ba tare da mun wanke shi da kyau ba musamman kaya irin na su fruit irin na su vegetables wato kayan ganye kenan tare da kuma kayan wato ainihin ainihin itace to sai kasance mun ci ba tare da mu san wannan cuta na kwalara din yana jikin shi ba haka ma kuma bamu wanke hannun mu ba bamu wanke wannan wato ainihin kayan itacen ba ko kuma kayan ganyen sai mu zo mu ci haka ma kuma ruwan da zamu sha wal Allah shi ma akwai wannan cutan bacteria din nan bamu tafasa shi da kyau ba ko kuma ka samu ruwa haka kawai bamu san ma asalin wannan ruwan ba sai mu zo mu fara kwankwada muna sha to likita menene ma alamomin wannan cutar ta kwalara daga cikin manya-manyan alamomi na wannan kwalara din nan sun hada da rapid dehydration wato cikin kankanin lokaci awanni kaɗan ne sai ga mutum ga baki ɗaya ruwan jikin shi ya tsotse na ga ce ruwan jikin mutum ya tsotse ai abin da mu fara kawa ramu shine me zai jawo haka kawai ruwan jikin mutum ya tsotse so gaskiya manya manya abubuwa guda biyu ne shine persistent vomiting tare da persistent diarrhea persistent vomiting shine ya kasance mutum yana yawan yin amai ga ce yawan yin amai ba wai su uku ko su hudu a rana ba a'a so goma sha biyar ashirin ko ma talatin to shine babban alama na cholera na farko na biyu kuma shine persistent diarrhea wanda shine mutum zai ta yin gudawa ba bagani ba gani ba abun mamaki bane kowane minti ashirin zuwa minti talatin ko arba'in ya shiga bayan gida sau ɗaya ko ma sau biyu ya je yana yin bayan gidan duk abin da ya ci ko kuma abin da ya sha a dalilin haka ne sai a samu rapid dehydration sai mutum ya fara zuwa alamomi wanda zamu zo mu bayanin su a nan gaba kaɗan sai sai ake considering cutan wannan cholera din nan wanda vibrio cholerae yake causing din shi a matsayin gastrointestinal disease haka ma kuma duk wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari musamman wanda suke tsayawa akan hanya sun sayi wani abu wanda ba wai an soya shi ko kuma an dafa shi da kyau ba musamman a ce mangoro musamman a ce lemu musamman a ce rake ko kuma ruwan sha na kan titi haka to yawanci akan iya samun irin wannan travelers disease din sai ga mutum ya isa wannan garin yana isa da cikin awanni kaɗan sai ga ya fara amai da gudawa sai a zo a ce a ah, ai ruwan garin ne ba ruwan garin ne ruwan kan hanyar da ya sha ne ko kuma ruwan kan hanyar da ta sha kafin su isa wannan garin shine wanda ya kosin ko kuma ya janyo irin wannan cuta na kwalera din kamar da na faɗa zan ƙara maimaitawa ba a taɓa samun cutan kwalera sai ta hanyar ci ko kuma na shan abin da is contaminated wato abin da yake ɗauke da ƙwayan cutan wannan fibra cholerae din nan wanda shine fecal oral route wato shine bayan gidan mutumin da yake da wannan cutan a cikin shi sai ba za a zo a ce maka cuta bane wanda dabbobi suka kawo mana ko kuma cuta na iska ko kuma cuta na jini ko kuma cuta wanda aka same shi daga asibiti ko kuma cuta na mutum ya sa rigan wani ko kuma ya sa hulan wani ko kuma ya yi amfani da abun wani a'a cuta ne wanda dole sai ya shiga bakin mutum yayin da shi wannan cholera din ko kuma cutan cholera na vibrio cholerae ya shiga akwai wani abu shi cholera toxin wannan cholera toxin din nan kuma yana yawan aukuwa a cikin hanji wato sai in ya shiga guda daya cikin mintoci kadan zai dawo guda ashirin daga ashirin cikin mintoci ya dawo guda ɗari biyu daga nan ya dawo dubu ɗaya sai ya dawo dubu biyu dubu uku dubu hudu so sai sa mutum gashi kai bayan gidan shi ya kamata a ce ya fita amma saboda yawan aukuwan da yake yi a cikin hanjin mutum to sai kasance cewa cewa ba zai tafi ba. Likita ina ne ke da hatsarin aukuwar wannan cuta ta kwalara? Wannan cuta na kwalara an fi samun shi ne a muhallin da ya kasance babu isasshen tsafta. In aka ce babu isasshen tsafta shine yayin da za ga guri ga kwata yana wucewa ga yaro yana kashi a nan gurin ga bayan gida a nan gurin kuma yana buɗe ga kudaje sun bi a gefe ana soya masa a gefe ana soya kosai a gefe ana soya awara ga mutane sun taru ga wannan ya fito yana cin abinci a waje ga wannan kuma alal misali ya zai fito ya gama fitsari to duk irin wa'annan muhallin nan an fi samun cutan kwalera su sa zai tukan wahala a ce maka an ji wannan cutan kwalera a irin kasashe na turawa musamman irin su europe ko ma ce irin kasashe na laraba waɗansu daga cikin su ko ma ce kasashe irin su america irin su united kingdom tare da sauransu bincike ya nuna cewa an fi samun wannan cutan ne a muhallin da ya kasance ya fi kowanne kazanta to sai sa aka ce maka ruwan damun da mutum yake sha yana da kazanta ko kuma abincin da mutum yake ci damun yana da kazanta wanda kuma wannan kazanta an fi samun shi ne a nahiyar afirka ko kuma wani sashi na asia ko kuma wani sashi na caribbean countries irin su mexico amma kuma bai cika aukuwa cancan sosai ba kamar yadda bai aukuwa a wannan muhallin tamu bincike ya nuna cewa yayin da mutum yake da gonan shinkafa inda babu nisa da inda mutane suke iya yin bayan gida wato a ce maka ga gonan shinkafan ka nan tunda an an san cewa shinkafa a gurin fadama take to kenan ana buƙatar isasshen ruwa tunda guri ne na fadama to sai kasance cewa kuma a gefe guda inda ruwan ne yake zuwa ya taru har ya haɗa shi wurin fadama akwai wanda suka yin bayan gida sai kasance shi kuma wa'annan suka yin bayan gidan ba abun mamaki bane ɗaya ko biyu ko uku ko ma dukansu suna da wannan cutan kwalera din to sai kasance ruwan nan ya koro kashin su ya koro bayan gidansu zuwa gonanka ka kai kuma ka kwance ka zo kana ganin shinkafa yana ta tsorowa to ba abun mamaki bane yayin da ke tsoro wannan ya ɗauka wannan kwayan cututtukan kwalera din a jikin shi sai gaji ka gama girbe shi ka zo ka sa shi a cikin abinci kana gama dafawa ka wanke hannunka ya dabu ya yi. yi kyau ka wanke abin da zaka ce wannan abincin a tsafta a muhalli mai tsafta musu ga ya bata maka ciki amma abin da nake nufi ba ina nufin kowace shinkafa haka yake ba a'a ina nufin cewa shi ma wannan yana cin hanyoyin da ba a cika kulawa da su ba kuma ake iya kamuwa da irin wannan cuta na kwalara din da zai iya bazuwa muhalli sosai har sai zo ya kasance cewa ya kosa irin problems din da za mu zo mu faɗe su a gaba. To likita suwaye ne masu kafa saurin kamuwa da wannan cutar? Mutanen da suke da blood group O wato wanda irin kalan jinin su group O ne suna iya saurin kamuwa da irin wannan cuta na vibrio cholerae ko da ba su yi saurin kamuwa ba yayin da ya kama su kuma to irin gudawan da za su na yi ko kuma aman da za su na yi da irin rashin karfin da zai zo musu to yawanci ya fi na saurin blood groups din nan to amma sai dai babu wani takamammen bayanai akan wannan haka yayin da aka ce mutum yana gudawa kuma yana zawayi a dalilin wannan cholera din nan to yana da kyau fa a sani cewa irin gudawan da zai yi da irin kuma zawayin da zai yi babu komai a jiki ba wanda za a ga wato ainihin majina bane a ciki ko kuma wanda za a ga jini a ciki yayin da aka ga majina a ciki ko kuma yayin da aka ga jini a ciki to wannan ba alama bane ta cholera so kare kasance cewa an je an yi mistake din shi ko kuma an yi kuskuren shi da cholera yawanci yakan zo ne da wani irin kala wani abu shi rice water stool rice water stool shine kamar yanzu misali ka daura shinkafan ka bayan ka gama dafa shi ko kuma kana cikin dafa shi dan wannan kalan ruwan nan da zake nuna wani dan farfari tare da dan wato ainihin dan danko danko tare da wato ainihin dan kumfa kumfa kadan kadan to haka yawanci bayan gidan mutum yake zuwa sai dai shi kawai bayan gidan mutum hakan ya kan zo da wari haka da kamar irin kifi wanda ba a so haka wanda zaka ji warin shi wani iri ana irin wannan condition din cholera gravis cholera gravis yayin da aka ce great cholera kenan wato wanda ya fara wuce gona da irin da abu cikin hanzari ba to za a iya rasa rayuwar shi kuma za a iya rasa rayuwanta shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin irin matakan da hukumar hukumomi ke ɗauka don kawo ƙarshen cutar a Najeriya. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Barkanmu duka da warhaka. Sunana Pastor Dr. Yohana YD Buru ina aikin Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna. Ga kalman Allah daga cikin littafin Zabura Sura 89 aya goma sha hudu. A gaskiya da adalci aka kafa mulkinka akwai kauna da aminci da dukkan abin da kake yi. Jama'a a daidai wannan lokacin ina so in idar da wannan sakon daga kalman Allah. duk lokacin aka ambaci gaskiya da adalci to an gama magana to gaskiya magana shine bisa ga kalman Allah gaskiya da adalci ne aka kafa mulkin Allah ubangiji in ko haka in ne to dole akwai kauna da aminci a dukan al'amuran da Allah ubangiji zai yi to ga ku masu sarauta ku masu shugabanci a kowane mataki anya kuna mulki cikin gaskiya da adalci kamar yadda ubangiji Allah ya umurce mu kuma kursiyinsa ta kafu akan gaskiya da adalci to duk mai mulkin gaskiya dole mulkin al'umma cikin gaskiya da adalci bari kuma al'amuransu ya cika da kauna da kuma aminci a duk abin suke wa talakawa haka ga talakawa ku yi wa shugabanninku adalci da gaskiya bari kuma al'amuranku ya cika da kauna da aminci zuwa gare su da junanmu mulkin Allah mulkin adalci ne da gaskiya dole wanda zai mulki shi mai mulki cikin gaskiya da adalci Allah ya sa mu gane mu kuma mulki cikin adalci da gaskiya muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa shirin, ciki har da furduza da injiniya. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku, mu lafiya.